وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقى الله وقاه وأزال همه وما شجاه إنها وصية الله في الأولين والآخرين قال الله جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد إخوتي في الله تعيشون أياما فاضلة وأوقاتا مباركة ربانية وموسما رابحا للتجارة مع الله إنها أيام أعلى الله جل وعلا مكانها ورفع قدر ومنزلة من اغتنم زمنها وميزها عن بقية أيام العام جعلها الله غرة جبين الدهر كله إنها العشر الأول من ذي الحجة اختصها الله بمزيد من الشرف والكرامة وجعلها ميدانا للمنافسة والمسابقة بين المؤمنين في الباقيات الصالحات وإن شرف هذه الأيام أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة فقد تواطأت النصوص الشرعية على التنويه بفضلها والإشادة بمكانتها ورفعة درجتها والإعلان عن تعظيم الله لشأنها فقد أقسم الله بها تشريفا لها وتنبيها على فضلها فقال عز من القائل والفجر وليال عشر والشفع والوتر وليالي العشر عباد الله هي عشر ذي الحجة كما قاله ابن مسعود وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف والوتر مما قيل في تفسيره أنه يوم عرفة لكونه التاسع من ذي الحجة والشفع قيل هو يوم, يوم النحر لكونه العاشر منه وهذان اليومان داخلان في الأيام العشر ولكن الله خصهما بالقسم اهتماما بشأنهما وبيانا لمزيد شرفهما وأنهما أفضل أيام العشر التي هي أفضل أيام الدهر على الإطلاق هذه الأيام هي الأيام المعلومات التي ورد ذكرها في آية الذكر الحكيم فقال عز من قائل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات وإنما قيل عنها معلومات للحرص على علمها للحرص على علمها من أجل أن وقت الحج في آخرها عباد الله دل على فضل العشر أمور منها على سبيل المثال أن الله جل وعلا أقسم بها كما أشرت إلى ذلك قبل قليل ومن ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شهد على عظم وفضل هذه الأيام كما ورد ذلك في جملة من أحاديث صحيحة من ذلك على سبيل المثال ما أخرجه الترمذي بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ومن ذلك على سبيل المثال أن الشارع حثنا على اغتنامها وتقديم القربات والطاعات فيها من الأعمال الصالحات كما أمرنا بالإكثار من التهليل والتكبير والتحميد وما ذلك إلا لأنها تتضمن فضيلة ومنزلة وشرفا على غيرها من الأيام ومن ذلك على سبيل المثال أيضا أن يوم عرفة ويوم النحر فيها ومن ذلك أيضا أنها مكان لاجتماع أمهات العبادات قال العلماء لم تجتمع في مثل يوم من أيام الدنيا كما اجتمع في مثل هذه الأيام من أمهات العبادات فإن الصلاة والصيام والصدقة والحج اجتمعت في هذه الأيام دون سواها من هذا المنطلق عباد الله فأريد أن أنصح نفسي وإياكم بتقوى الله وأن نقوم بتقديم قربات لأنفسنا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ولعلي أجمل هذه النصائح في الفقرات التالية أولا أنصح نفسي وإياكم بالتوبة النصوح إلى الله وذلك بالرجوع إليه مما حذرنا منه ظاهرا وباطنا والتمسك بما حثنا عليه وأحبه لنا ظاهرا وباطنا والندم والتحسر على ما مضى وما فات من أعمالنا وأعمالنا وتركا في الحال وعزما ألا نعود إليه فيما بقي إليه من عمرنا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثانيا أنصح نفسي وإياكم بالمحافظة على الفرائض وذلك بأدائها في أوقاتها وإتقانها مع إحسانها وإتمامها على الوجه المشروع الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إن الله عز وجل قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ثم نردف ذلك بال بال بالنوافل والمستحبات فإنه قال في الحديث ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه رابعا الإكثار من الأعمال الصالحة عموما فالعمل الصالح محبوب عند الله خصوصا في هذه الأيام فحينما يجتمع العمل الصالح بالوقت الفاضل يجتمع فضل العمل وعظم الثواب فمن لم يحج هذا العام عمر وقته في هذه العشر بطاعة رب الأرض والسماء من صلاة وتلاوة وذكر ودعاء وقرآن وبر الوالدين وصلة رحم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من طرق الخير وما أكثرها لنستجلب بذلك محبة الله كذلك عباد الله يشرع لنا في هذه الأيام الإكثار من التكبير إظهارا لعظمة الله جل وعلا في حلنا وترحالنا في أسواقنا ومساجدنا وفي منتزهاتنا وطرقنا وأماكن وظائفنا يجهر بها الرجال ويخفيها النساء إعلانا بتعظيم الله قال, تعا قال, الله قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وفي الصحيح كان ابن عمر وابو هريره يخرجان الى السوق في ايام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما وفي الصحيح ايضا وكان عمر يكبر في قبته بمنى فيسمعه اهل المسجد فيكبرون ويكبر اهل الاسواق حتى ترتج منى تكبيرا والآثار في هذا الباب كثيرة متكاثرة والإكثار من التكبير والجهر به من الشعائر التي يشابه بها المقيمون حجاج بيت الله ومما يشرع لنا في هذه الأيام يا عباد الله أنه يشرع لنا الصوم إما أن تصوم واحدا من هذه الأيام أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومها فإنه ورد في حديث حفصة عند الإمام أبي داود بإسناد صحيح أنها رضي الله عنها قالت كان عليه الصلاة والسلام يصوم تسعة ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر فإن فرطت يا أخي في صيام هذه التسع فإياك أن يفوتك فإياك أن يفوتك صيام يوم عرفة فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عنه وعمن صامه أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة القابلة أخرجه الإمام مسلم وشرع لنا الأضاحي وشرع لنا تقديم الأضاحي فهي سنة مؤكدة في حق الغني الموسر وقال بعض العلماء وقال بعض العلماء بوجوبها منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وعللوا على ذلك بأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بها ولم يتركها طيلة مكته بالمدينة وقد ورد ذكر هذا في قول الله جل وعلا في سورة الكوثر فصل لربك وانحر قال العلماء يدخل في هذه الآية صلاة العيد ونحر الأضاحي بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعوذ بك من الشيطان yabo da kirari sun tabbata ga Allah ya Allah kai daɗin tsira da aminci ga fiyayyen halitta annabin rahma manzan tsira da iyalansa da sahabbansa da masu kwaikwayon ayyuka irin nasa har ranar tashin alkiyama ‘yan uwana musulmi ina wa kaina wasici da ku baki ɗaya da mu ji tsoron Allah tsoron Allah ita ce wasiyar Allah jalla wa'ala ga mutanen farko da na ƙarshe ita ce sirrin nasara a duniya da lahira ita ce sirrin samun kyakkyawan ƙarshe ‘yan uwana bayan haka wannan kwanaki da muke ciki na goma farko na zulhijja kwanaki ne masu daraja kwanaki ne masu matsayi ɗoriya akan matsayin da ragowar kwanaki suke da su a cikin sati ko wata ko shekara Allah jalla wa'ala ya ɗaga lamarinsu ya sanya matsayinsu na ƙololuwa ya bambance su da ragowar kwanukan da ba su ba ya sanya su su musamman ne goman farko na watan zulhijja Allah jalla wa'ala ya sanya wannan kwanaki su zamto wani fage ne na rigegeniya wurin rabauta da yaddarsa ya sanya wannan ya zamto wani lokaci ne wata dama ce don ƙoƙarin mutum ya cicciɓa kansa ya ɗaga asusunsa da yake wurin Allah jalla wa'ala ya yi kasuwanci mai riba sai dai abin takaici mutane suna da ƙoƙari wurin riba ta goman ƙarshe na ramadan amma suna yin shakulatin ɓangaro da watsi da goma farko na watan zulhijjia malamai suna da muhawara da waccan goma da wannan wacce ce tafi wataƙila nan ba shi ne bigiran ambatan wannan ba amma shekul islamu ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yake faɗa a littafinsa yace inda za ka yi wannan tambayar sai in ce maka idan dararen ne na goman ƙarshe ya fi amma idan yin ne to na wannan goman farko din waccan ba tafi wannan ba babu shakka wannan lokaci za mu ga tilin nassoshi ayoyi da hadisai suna jinjina wannan lokaci suna nuna cewa lokaci ne na musamman ba daidai yake da ragowar lokutan ba misali daga ciki irin rantsuwar da Allah jalla wa'ala ya yi da wannan lokacin wanda wancan lokacin bai samu wannan rantsuwar ba Allah jalla wa'ala ya rantse da alfijir ana ko yake bantaccen alfijir ko kuma a'a yana nufin gamamman alfijir ko kuma wanne ne a ciki gaba sai ya ce wa layalin ashir da darare guda goma sannan ya rantse da abu tilo ya rantse da kuma guda biyu malaman tafsiri suka ce goman nan da aka yi rantsuwa da ita ita ce ashiru zulhijja wanda wannan ita ce fatawar na abdullahi dan mai fashin baƙin alƙur'ani malamin al'umma kamar yadda abdullahi ɗan zubair shi ma fassarar da ya bayar kenan haka na almajirinsa mujahid ibn jabr rahmatullahi alai shi ma fassarar da ya bayar kenan da da yawa daga cikin magabata da waɗanda suka zo bayansu malamai suka ce alwatar ana nufin ranar arafa domin shi yake kasancewa ranar tara ga wata a shafa'a kuma sai ya zama ranar goma ga wata ranar sallah kenan don haka da ranar tara ga wata da ranar goma ga wata duka suna fadawa su koma ranar su koma cikin jerin gwanan goman farko na dulhijja Allah jalla Ala ya keɓance su da rantsuwa sai ya ƙara nanatawa saboda a bayyana mana muhimmancinsu wa'annan kwanakin su ne dai al'ayyamul ma'lumat sanannun kwanaki da alkur'ani mai girma ya ambata a suratul hajji aya ta 27 zuwa aya ta 28 inda yake cewa kuma don sa ambaci Allah jalla wa'ala don sa halarci mana an kira su zuwa ga aikin hajji don su halarci abubuwan alfanu gare su na duniya da lahira kuma sa ambaci Allah jalla wa'ala a sanannun kwanaki an kira su da sanannun kwanaki saboda rai tana hankoran ta san su domin kai tsaye sun ta'allaka da ibadarta da lissafin lokacin da za a ibada ‘yan uwana masu girma masu albarka idan muka so a rarrabe a daki-daki mu gane falala da daraja na wayannan kwanaki watakila ‘yan isharar da zan yi a cikin wayannan jimillar kalmomi za su ɗan ba mu saƙon kaɗan mataki na farko abinda muka yi ishara ba da jimawa ba rantsuwar da Allah jalla wa'ala ya da wannan kwanaki muhimmancin su shine yasa aka rantse da su mai dabara shine wanda zai ribace su ba zai mai da su su zamto sun wuce ba tamkar ragowar kwanaki ko ma a cikinsu ya dinga yin saɓon Allah mataki na biyu irin shaidar da ma'aiki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ba wa waɗannan kwanaki musamman yake duka a kwanakin duniya babu kwanakin da suke na gani na faɗa na musamman sama da waɗannan kwanaki ya zo a cikin jimillar hadisai da yawa daga cikin hadisin al'imamu tirmidhi da sanadi mai inganci ma'aiki sallallahu alaihi wa ya yace babu wasu kwanaki wanda Allah ya fi son a yi masa ayyuka na kwarai a cikinsu sama da waɗannan kwanaki guda goma sahabbai suka ce ko da yin jihadi ne don ɗaukar kalmar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake har yin jihadi don ɗaukar kalmar Allah sai fa mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa da dukiyarsa amma bai dawo da komai ba daga ciki za mu ga yadda shari'a ta kwaɗaitar da mu dukkanin kwaɗaitarwa a kan muribace su da kyakkyawan aiki sai ba a gaya mana an tilasta mana ga jinsin aikin da za mu yi ba amma sai ake kanana ta kyakkyawan aiki aiki na musamman saboda sirri da, da manufofi da dama domin aikin da zan iya ba shi za ka iya ba aikin da za ka iya ba shi zan iya ba wani an buɗe mai ƙofar wancan aikin wani an buɗe mai ƙofar wancan aikin ma'ana ka yi aikin da Allah ya yarda da shi kuma yake so amma ka kula da wasu muhimman ayyuka waɗanda za a ambata maka su daga ciki daga cikin dalilan ranar tara ga wata ranar da Allah yake yawaita 'yanta bayi daga wuta a wannan ranar ne kamar yadda ranar goma ga wata ranar da ake yin layya mahajjata su ma suke yin yanka rana ce da Allah jalla ala yake alfahari da ita ita ma wannan rana ce mai daraja daga cikin dalilan wannan kwanaki ne da suka tattare wato muhimman jigo ko jinsin ibadu wanda ba a fiye samun su ba a wasu lokutan da ba wannan ba kaga ana yin sallah a ciki sallar idi banda ragowar salloli ga azumi da ake yawaitawa ga sadaka da aka kwadaitar a yawaita ga aikin hajji shi kan kansa ɗaya daga cikin rukunai na addinin musulunci ‘yan uwana masu albarka daga ɗan wannan bayanin ne nake ganin ya kamata in ba wa kaina shawara na yi wa kaina nasiha sannan kuma kuma 'yan uwa masu sauraro na mai muku nasiha ta yaya za ka ribaci wannan lokaci akwai hanyoyi barkatai da dama da za ka iya ribata mataki na farko da ya fi kowanne muhimmanci shine ka sulhunta tsakaninka da Allah ka zamto ka yi kokarin ka gyara duk abin da ka san ya lalace tsakaninka da ubangiji tsakaninka da mahaliccinka ta hanyar tuba ingantacce domin ingantaccen tuba yana mai da bawa ya zamto tamkar bai laifi ba idan ma yayi aka mai gamo da katar sai ya zamto ma laifukan nasa an mai da su kyawawa kamar yadda Allah jalla wa ala yake fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima ta hanyar mi ruko mu tsaya akan duk abin Allah jalla wa ala ya mana umarni da shi daidai iyawarmu mu nisanci duk Allah jalla wa ala ya ce mu nisanta daidai iyawarmu a bayyane da a ɓoye mu nisanci saba masa mu yi nadama a kan kurakuran da muka yi da abubuwan da muka yi ba daidai ba tsakaninmu da Allah wanda shi ne kaɗai daga shi sai mu san mun yi wannan abin mu yi dukkanin nadama kuma mu kulla aniyar ba za mu koma mu sake aikatawa ba in mun yi dumu-dumu da wannan abin mu watsar da shi mu fita daga cikin wannan laifin Allah jalla wa'ala yana faɗa a suratul tahrim ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba ga Allah ingantaccen tuban tuban da ba za ku sake komawa gidan jiya ba daga cikin hanyoyin da za mu bi mu ribaci wannan kwanaki shine duk abin da aka ce mana na wajibi ne a kanmu mu yi ƙoƙari mu sauke duk abin da Allah ya lazumta mana a wuyan mu na haƙƙin ɗan uwanmu ne ko ko tsakaninmu ne da ubangiji jalla wa'ala to mu yi ƙoƙari mu sauke shi mu cika shi kamar yadda Allah jalla wa'ala ya mana umarni mu cika ma'auni mu yi nagarta wurin aiwatar da shi mu yi shi kai ka ce shi ne ƙarshen aikinmu da za mu yi a rayuwa mu yi shi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya koya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin riwaya daga Allah jalla wa'ala kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin sayyidina abu huraira Allah ta'ala ya ƙara masa yadda yace Allah jalla wa'ala yana cewa duk wanda yayi gaba da masoyina to ina sanar da shi ya fito mu gabza ya fito mu kara ya ce bawa na ba zai kusanta kansa zuwa gare ni ba da wani abu da ya fi soyuwa gare ni sama da abin da na sanya shi ya zama farali a kansa ya za ka yi kabar farilla ka tafi kana nafila ka yi aikin baban giwa ka fara sauke abin da aka wajabta maka sannan sai ka tafi kai mustahabbi daga cikin hanyoyin mu biye wa abin da aka farlanta mana kuma da mustahabbai da na filfilu da abubuwan da ba na dole ba ne na kyautatawa domin mu cika ma'auninmu da abin da Allah jalla wa'ala yake so malamai suka ce a wannan kwanakin wanda Allah bai rubuta ba ya halarci aikin hajji to yana da wani makwafi Allah jalla wa'ala ya bashi wata dama da zai iya ribata wataƙila ma in Allah ya ga dama da falalarsa sai ya daidaita shi da wanda ya aikin hajji ko ya fifita shi akan wanda ya aikin hajji domin asali ɗin a nagartacce ba a yawan aikin ba ko kuma wato wahalarsa kaga zaka iya yin sallah zaka iya tilawa zaka iya salati zaka iya istighfari zaka iya hailala zaka iya hamdala zaka iya hauqala zaka iya sadaka zaka biyayya ga iyaye zaka sada zumunci zaka yi umarni da kyakkyawa kai hani ga bar mummuna zaka yi taimako akan alkhairi kai hani akan da abin da yake sabo ne duka wannan manufar dan ka jinyo wa kanka yardar Allah don ya zanto cewa Allah ya ce maka san barka a ce maka madalla da kai shi kenan abin da ake nema ‘yan uwa daga cin abin da aka shar'anta mana ana matuƙar so ana matuƙar so mu yawaita kabbara a cikin wannan kwanaki a dukkanin yanayin da muka samu kanmu ba tare da ƙayyade mana irin sigar da za mu kabbara ba ba a samu daga annabi sallallahu alaihi wa sallam ba magabata sun kiyaye wata siga ta musamman amma ya tabbata daga da yawa daga cikin sahabbai da kuma tabi'ai cewa sun lazumci wasu sigogi na kabbara to ana so mutum ya rike ɗaya daga ciki namiji ya bayyana a duk inda yake a kasuwa akan hanya cikin akan abin hawa a ƙasa a duk inda kake bal wani zubin ma ka ɗaga sautinka da ita domin wanda ya mance ya tuna wanda bai sani ba kuma ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana faɗa a hadisin Imam Ahmad da sanadi mai inganci ku yawaita girmama Allah da faɗan la ilaha illallah da yawaita alhamdulillah a cikin wannan kwanaki guda goma na farkon zulhijja an ce na abdullahi dan umar da na abu huraira kamar yadda zuwa cikin tsayu bukhari fita suke musamman su shiga cikin kasuwa suna yin kabbara saboda su dinga tunawa mutane su ma su kabbara na umar yana aikin hajji yana nina, yana cikin kantinsa, amma daga sautinsa yake da kabbara har waɗanda suke masallaci su dinga jiyo shi domin su ma su kabbara sai ka ji kasuwa ta ɗauka sai ka ji mutane duka sun ɗauka malamai suka ce yawaita kabarbari yana cikin fuskokin da mazaunin gida yake yin kamanceceniya da mai aikin hajji kamar yadda an shar'anta mana yin azumi ribatar kwanakin nan da azumi idan mutum ya ce zai azumci duka kwana tara ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yazo a sunan al-imam abi daud da sanadi mai inganci um, ummuna hafsa radiyallahu anha tace annabi sallam ya kasance yana lazumtar wayannan azumi tara kwanaki tara na dhulhijja da kwana uku na kowane wata idan mutum ya samu rauni bai iya yin wannan ba to kada ya kuskura azumin ranar tara da wata ya kubce masa domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci wata falala ta musamman wani kaɓaki na musamman wanda ba a samun sa a wani wuri sai ya ce ina sa ran azumin tara ga wata zai kankare wa ma'abocinsa san an karɓe shi laifin da ya yi na bara da kuma baɗi mai zuwa hadisin imamu Muslim gashi an shar'anta mana a cikin wannan kwanaki guda goma yanka layya na san sati mai zuwa malam zai mana magana akan hukunce-hukuncen layya amma dai ita ma tana daga cikin muhimman ibadu wanda ba a cikin kowane lokaci ake yin su ba sai a wannan lokaci malamai sun karu junan su ilimi mai hukuncinta amma dai aya ta biyu ta cikin suratul kautsar da Allah jalla wa ala yace kai sallah ga ubangijinka kuma kai yanka saboda neman yaddarsa malamai suka ce nan ana nufin sallar idi kuma ana nufin yankan layya ƴan uwana masu albarka mu yi ƙoƙari mu yawaita istighfari mu rebaci wa'annan kwanaki muna roƙon Allah jalla wa'ala da sunayensa tsarkaka da siffofinsa kyawawa ya datar da mu ya sa muna cikin waɗanda za su ribaci waɗannan kwanaki Allah jalla wa'ala ya sa muna cikin wanda zai yanta daga wuta Allah jalla wa'ala ya bamu zama lafiya a ƙasashen mu Allah jalla wa'ala ya bamu lafiya ya bamu abin da lafiya za ta ci abin da yake zama barazana a gare mu na tsaro da fatan mutane da fashin mutane Allah jalla wa ala ya magance mu ya magance mana ya Allah ba za mu iya ba ka iya mana ya Allah tafi karfin abin da ya fi karfin mu ɗan uwanmu da suke cikin fatara da yunwa cikin gida ko waje Allah jalla wa ala ka kawo musu dauki Allah ka kawo mana dauki baki daya Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka gafarta mana takaitawan mu Allah jalla wa ala ka samu samu kyakkyawan karshe ala wa sallu ibadallahi ala rasulil huda wa muallimil bashariyyati al khair faqad amarakum Allah dhalika fi kitabihi faqal inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة رحمكم الله